بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه أنا مستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وآل الأرض أهود إلى رسالته من جهة السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 30 ga watan biyar shekara 2017 a wannan masallaci na masjidul imam al-bukhari da ke cikin wannan gari na sakkwato birnin shehu a wannan layi na shehu abdullahi dan road inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya ka abin da muke karantawa ya zama masifa a kan jiya mun tsaya a aya ta talatin da biyu yau za mu tashi aya ta talatin da uku Allah ta'ala ya ce wa da kullum ja'alna mawalid بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد Allah ta'ala yake ce wani kullum ga kowanne daga cikin mutane ja'alna mun sanya masa mawaliya yan uwa wanda za su gaji min mimma taraka alwalida ne abinda iyaye guda biyu suka rasu suka bari wal aqrabuna da yan uwa makusanta wallazina wa'annan da aqadat aymanukum da kuma wa'anda kuka kullaran tsuwa mai karfi tsakanin ku da su Allah ya ce fa'atuhum lalle ku ba su nasibahum alƙawarin da kuka yi alƙawari tsakanin ku da su inna Allah lalle shi Allah kana ya kasance ala kulli shay'in akan kowane irin abu shahida yana halatta ta hanyar babu wani abu da ake yi wanda Allah ta'ala bai san me ake a wannan ainihin wato gurin ba wannan aya da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa kullin ja'alna na farko alwawu dinnan wawun ce inafiya. sabon zance ake yi mabniyun alal fathi la mahalla laha min al Alamu li kullin harfu jarrin ne kullin ismu majrurun ne bilamu. wa alamatu jarrihi al-kasra zahira ala akhiri da haka wa shibhu jumla al-jar zai iya zamantowa fi mahallin nasbin maf'ulin bihi muƙaddam al-awwal na ja'ala domin ja'ala tana yin ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu idan da ma'anar sanyawa ne in kuma ba da ma'anar sanyawa ba ne to tana tsayawa zuwa ga maf'ulin bihi guda ɗaya sanin wannan ga ɗalibai su san cewa ja'ala akwai yadda take samun maf'ulin bihi guda biyu akwai yadda ya kamata ka san maf'ulin bihi guda ɗaya yana da matuƙar muhimmanci domin wannan matsalar tana shiga har a babin ainihin wato aƙida wanda suka wannan magana da aka ce ya zaman to ja'alna fi'lun madin ne mabniun ala sukun litisalihi bi na addallatu ala fa'il wa na addallatu ala fa'il damirun barizun ne muttasilun bi fi'lin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il da aka ce ya zaman to mawaliya shine maf'ulun bihi sani na ainihin wato ja'ala akwai wannan takadirin a wajen li'irabi sana ko wanda suka dauka cewa wali kullum wato ja'alna sai ya zamanto washibhu jumla akwai takadiri a wajen ma cewa wali kulli ahadin ko wali kulli qaumin nasibu sai ya zamanto aljar wal ɗin din yana da ta'alluqi da khabar da aka shafe khabar din shine ainihin wato nasiban din shi yasa anan da Allah ta'ala ya ce wani kullin ja'alna mawaliya akwai mimma min ta farko harfu jar ne ma ta biyu kuma ismu mausulin ne da haka suka ce buhu jumla din nan tana da alaka da fi'ili da aka hazzafa wanda yufassiruhu ma qablahu shine wa kullin ja'alna mawaliya yarithuna mimma taraka alwalidan wal aqrabuna da haka sai zaman tu yarithuna ita ce jumla fi'iliya wacce aka ainihin wato aka ainihin wato hasaba don haka Allah ta'ala sai ya ce wani kulli ahadin ko wani kulli ƙaumin shine takadiri ga kowanne ɗaya daga cikin mutane ko ga kowace jama'a ja'alna mun sanya mawaliya da haka mawaliya jam'i ne na ainihin wato maula da haka abin da ake nufi a nan gurin shine asabatan yu'tsauna mun sanya yana da asaba wanda ake ainihin wato ba su gadin shi wannan mutum da haka kalman mawali yayin da ya zamanto jam'i ne na ainihin wato maula ita kuma kalmar maula tana komawa zuwa ga wajen ma'ana guda goma sha takwas a yare na larabci akan ci ainihin wato almaula ana nufin shi kanshi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya faɗa ya ce hunalika tabulu kullu nafsin bima aslafat sai ya ce wa raddu ilallahi Allah maulahumul da haka shi kanshi Allah maula ne sannan almaliku ana ce masa maula sannan akan ce almaula ana nufin al'ibnu da sannan akan ce almaula ana nufin kullu waliya amran aw qama duk wanda ya jibinci wani abu eh, ko ya tsaya akan wannan abu ana ce masa ainihin wato maula sannan akan ce almaula da ma'anan almuhibbu masoyi akan ce almaula ana nufin Asahibu. aboki akan ce almaula ana nufin alhalifu idan an ce kuma alhalifu mutumin da gari ya haɗa ku zama da shi kuka ƙulla yarjejeniya cewa ya yadda ka yadda duk abin da ya shafe shi ya shafe ka abin da ya shafe ka ya shafe shi da haka ina za a kawo mai hari to dole za ka kawo gudunmawa akan harin da aka kawo mai da shi ma za a kawo ma hari zai kawo gudunmawa ana ce masa halif sannan ana ce masa almaula sannan ana cewa maula ana nufin annazil wa dhaifu wanda ya sauka guri yana bako ana ce masa maula ana cewa almaula ana nufin aljaru mutumin da yake makocinka ana cewa almaula da ma'anan ashariku mutumin da kuka yi tarayya da shi akan wani abu sannan ana cewa almaula ana nufin asihiru wanda yake sidiki ne ana ce masa maula sannan ana cewa almaula shine ana nufin alqaribu min al'asaba wato wanda yake kusanci da kai wanda suke akwai ainihin wato asaba wato kal'ammi kamar dan uwan mahaifinka wa ibn al'ammi da dan dan uwan mahaifi wa'annan da ana ce musu maula sannan ana cewa almaula ana nufin almun'imu wanda yayi maka ni'ima sannan almaula almun'amu alayhi wanda aka yi masa ni'ima ana ce masa maula sanana cewa almaula da ma'anin almu'ti mai yantawa almaula kuma almu'ta wanda aka yanta din sannan akwai almaula da ma'anin al'abdu sannan akwai almaula da ma'anin attabi'u dalilin da yasa na kawo wa'annan kalmomin yana da kyau ɗalibai su riƙe su kun san muna rikici da yan shi akan hadisin bankuncin maulahu fa hada aliyun min maulahu mu abin da muka ɗauka da kalmar maula shine tana nufin masoyi su kuma sai suka ce abinda annabi yake nufi shugaba ne a wajen 'yan shi'a shugabancin ali bin abi talib ya fi ƙarfi sama da shugabancin annabi dawuda amma Allah ta'ala mun samu aya karara a Qur'ani ya ce ya Dawudu inna ka khalifatan fil ardi amma ba aya karara a Qur'ani da Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ka khalifatan fil ardi tare da haka kuma khalifancin Ali bin Abi Talib a gurinsu ya fi khalifancin wa annabi Dawuda to don haka idan yanzu na ce Ali bin Abi Talib maula Umar me nake nufi ina nufin shugaban sai na Umar ne ko ina nufin a'a masoyin Umar ne masoyin Umar ko akwai wani renin hankali da suke wa mutane da kalmar alwaliyu wancan ana ta rikici da su sun ce a tafau abin da ake nufi shine shugaba ko to a cikin kiran sallarsu ko gobe ka saurara a rediyo irin nasu can na waje za ka ji a wajen kiran ana cewa ashadu anna aliyan waliyullah suna faɗa ko ba su faɗa to ka tambaye shi ɗayan biyu zai faru ko dai ya dawo kan mazhabar na cewa kalman waliyu a gurin masoyin Allah take nufi idan ya ce a tafau bai yadda da kalmar wali abinda take nufin masoyin Allah ne to ka ce masa Ali bin Abi Talib idan ka ce a kiran sallaku da kuke cewa ashhadu anna aliyan waliyan lahi kana nufin aliyu masoyin Allah ne ko kana nufin shugaban Allah ne ya faɗa maka wannan ke nufi idan ya ce maka yana nufin shugaban Allah ne to kaga ya tabbatar da sa ta kafirci cewa Ali bin Abi Talib ya fa Allah ba haka bane idan ko yace a'a ko ne ko idan ko yace maka a'a da yake nufi da a ashadu anna aliyan waliyullahi masoyan Allah ne sai ku ce to ai wannan mu ma ita ce aqidar mu kuma shine da annabi ya faɗa wa musulmin duniya yace man kuntu maulahu fa hada aliyun me duk wanda na kasance ni masoyin shi ne wannan aliyun ma masoyin shi ne Allah ya kara masa yadda ba annabi yana nufin cewa wai a'a wai shine ainihin wato shugaba ba ina fatar an fahimta da haka wannan yana daga ciki da haka sai Allah ta'ala ya faɗa a wannan ari ya ce wani kullum ga kowanne daga cikin mutane ja'alna mun sanya masa mawaliya ‘yan uwa waanda ya risuna za su gaji min ma tarakar walida daga abin da iyaye suka ainihin wato bari wal aqrabuna da kuma ‘yan uwa wanda suke ainihin wato makusanta ne Allah ta'ala ya ce wallazina aqadat aymanukum da wa'inda ainihin wato kuka kulla ainihin wato rantsuwa mai karfi tsakanin ku da su ibnu kathir da nafi da abu am da ibnu amir sun karanta wallazina aqadat da aliku da asin da hamza da al-imamu kisa'i ne suka karanta kamar yadda alaran ma ya karanta da shafi alifun din wallazina aqadat aymanukum shi yasa al-imamu shafi'i a cikin shafi'iyya yake cewa wa fi aqadat qasrun sawa wa ma al-hadid fathu sukun al-bukl wa dhamm shamlala ya kawo shi cewa dama akwai qurra'un da wasu sun karanta aqadat akwai wanda sun karanta da kuma aqadat tabbatar da alifin da kuma shafi ainihin wato alifin ya tabbata a cikin ma'alimin tanzil fi tafsirin qur'an tafsirin al-imam al-bagawi muhyiddin abu muhammad al-husaini bin mas'ud al-bagawi yace aqadat aymanukum wal muaqadatu itati al muhalafatu wal muahadatu wal aymun jam'u yamin min al yad wal qasam wadhalika annahum wannan ya faru saboda su larabawa kanu inda al sun kasance lokacin da za a yi muhalafa ya akudu ba'aluhum bi yadi ba'd al wafa'i wat tamassuku bil ahadi wani yakan ɗora hannun wani ya riƙe saboda tsananin riƙe ainihin wato alƙawarin da na ɗaukan maka babu yadda za in kwance shi wa muhalafatuhum annar rajula shine muhalafa su shi mutum kana fil jahiliyyati yu'aqidu ar-rajula fa yaqulu dami damuka wa hadmi hadmuka wa sa'ari sa'aruka wa harbi harbuka haka suke mutum sai ɗaukan ma ɗan uwan shi alƙawari ya ce in an zubar da jininka an zubar da jinina in an taɓa ka an taɓa ni in ya zama wajibi in ɗauki fansa a kaina a kanka ya zama wajibi sai na ɗauki fansan an taɓa ka wanda ya yaƙe ka ya yaƙe ni wa silmi silmuka wanda ya zauna lafiya da kai ya zauna lafiya da ni wanda ya nemi tashin hankali da kai ya nemi tashin hankali da ni wa atlubu bika wa ta'qilu anni wa a'qilu haka ainihin wato su larabawa suke to tunda suna yin wannan da Allah ta'ala ya tashi sai ya ce wallazina aqadat aymanukum irin wa'anda kuka ƙulla irin wannan wato alƙawarin da wannan rantsuwan mai ƙarfi tsakanin ku da su to fa'atuhum nasibakum tunda a wancan lokacin har sai da ta kai sukan wa juna alƙawari cewa idan na mutu a cikin dukiyata za a yi kaza kai ma idan ka mutu a cikin dukiyarka za a yi kaza to sai Allah ta'ala ya ce wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum wannan kuka kulla irin wannan alƙawarin da ku da su idan kuka mutu kuka koma zuwa ga Allah to lallai wancan alƙawarin da aka yi ainihin wato a cika shi da haka utuhum haddahum min al sanan malamai sai suka ce ثم نسك ذلك بقوله تعالى sannan sai wannan ayar aka shafe ta wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi wasu malamai suka ce a'a aya tana nan yadda take babu nasu idan an ɗauki fa'atuhum nasibahum ku ba su rabansu ba na gado ba a'a wancan alƙawarin da kuka yi cewa za ku fara juna za ku yi kaza za ku yi kaza to lallai wannan alƙawarin na nasiha da taimakon juna da waye da waye wannan alƙawarin sai an cika shi shine fa'atuhum nasibahum lallai ku ba su ainihin wato wannan alƙawarin da kuka ainihin wato yi tsakanin ainihin wato ko da su da haka Allah ta'ala sai ya faɗa sai ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle shi Allah ya kasance akan kowane irin abu da ake a duniyar nan yana ainihin wato sana da shi yana halarci ba wani abu da za a yi wanda Allah bai san me ake a gurin ba ثم قال تعالى إن الله كان وهو كلمة وعد للمطيعين wannan kalma ce ta yaccewa ko ta alƙawari da Allah yake yi ga wanda ya bi shi sannan wa kalimatu wa'idin lil usati sannan kalma ce ta kyacewa ga wanda ya saba masa domin Allah yana da alwa'idu da alwa'adu alwa'adu shine Allah ya ce duk wanda ya kaza in aka je lahira Allah sai ya masa kaza zai ba shi aljanna ya masa kaza alwa'idu kuma Allah ya ce duk wanda ya abu kaza na laifi idan aka je lahira sai na masa nau'in azaba iri kaza da haka wa shahidu shine ash-shahid wal mushahada wal murad bihi malamai suka ce abinda ake nufi da shi imma ilmuhu ta'ala bi jami'il juziyyati wal kulliyat wa imma shahadatuhu ala al-khalqi yawm al-qiyamah da haka zai zamanto duk abinda ake yi da abinda yake kun mutane ya shafa da wanda ya game da mutane babu wanda abinda Allah bai san abinda ake yi ba sannan kuma sai ya ba mutane labari dangane da aikin da suka yi kowane iri ne ranar alkiyama da haka sai zamanto a shahidu a nan gurin ne al'alim wanda yake masani kuma zai ba kowa labari akan abin da ya yi na ainihin wato aiki shi yasa ake rufe jimlar da inna Allah kana ala kulli shay'in shahida kuma ga don mutumin da ya san Qur'ani zaka ga kowace aya idan aka cike da ita da wani abu zaka ga abin da ya dace da ita ne aka cike magana da ita a akan munasabar abin da ake yin مجانا أكنشي آية تجمع الله ملك كن سركية الرجال قوامون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ, بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله تعالى يتي الرجال صوف مزاجي su sune shugabanni alal nisa'i akan mata bima saboda abin da faddalallahu Allah ya fifita ba'dahum sashin su ala ba'd akan sashi wa bima sannan saboda abin da an faku maza suke yin infaki na ciyarwa min amwalihim da dukiyoyinsu fasalihatu kaga mata na kirki qanitatun masu da'a ga Allah hafizatun masu kiyayewa ne lil ghaibi a ɓoye bima hafizallahu ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu sai tun kiyaye ɗin wallati matan nan da ta kafu na kuke jin tsoron na shugabunna kan gare wasu da bijire wasu akan haƙƙin Allah ko akan haƙƙin ku mataki na farko Allah ya ce fa'izuhunna ku yi musu wa'azi mataki na biyu wahajuruhunna ku kaurace musu fil magadi a wajen kwanciya mataki na uku Allah ya ce wadribu hunna ku dake su Allah ya ce fa in atanakum idan suka yi muku biyayya a mataki na farko ko na biyu fala tabahu alaihin sabila kada ku nemi hanyar musguna musu inna Allah lalle shi Allah kana ya kasance aliyan madaukaki ne kabirin kuma Allah madaukakin sarki mai girma ne wannan Aya tana daga cikin ayoyin da ake take ce ku ce akan su musamman kalmar wadribu hunna a da ke su ko wani ya tashi ya makur'ani karan tsaye Allah ya shirya da mu da Allah madaukakin sarki ya faɗa mubtada ne sannan jam'i ne na taksiri. domin jam'u takfir dama ɗaya ne idan aka karya suran mafuradinsa sai ya zama ainihin wato jam'i shi yasa aka kawo qawwamuna qawamuna shine khabaru mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alwa niyabatan an ad-dammi li annahu jam'u mudhakkar salim wan nun iwadun an at-tanwin fi ism al-mufrad dan haka sannan qawamuna kuma sigatul mubalaga ne shi yasa zaka ga a qur'ani mafi yawanci nan da yake ana magana ne da ta shafi kowa da kowa sai aka ci ar-rijalu amma idan ana magana mazajen gaske to na kira ake kawo shi ba a kawo shi a rijalu. shi yasa sahabban annabi saboda sun kai maza sai qur'ani kawai sai ce minal mu'minina daga cikin mazaje akwai wasu masu imani su ba maza maza bane a'a maza ne daga ciki shi yasa a shehu abdullahi yake faɗa a cikin tazuni yace rijalul lahi ansarur rasul huwa girgamu thumma humu Ya ce mazaji na Allah masu taimakon addini shi annabi ne babban Ya ce su kuma sahabbai su ne ƴan ƙananan zakokin. sai aka ce to haka zaka ji tan Allah ya sake faɗa ya ce rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah idan kana so ka gane rijula ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu mu'minun min ali fir'auna farko da Allah ya ce yaktumu imanahu ba ya ce wa qala rajulun ba wa qala rajulun wani mutum ya faɗa to idan ka gane shi a namijin ba namiji bane kawai maza maza a'a namiji ne gaske don tashi gaban irin su fir'auna a yi magana to ba duk ɗaya isa ba amma sai da wancan rajulun mu'minun din min ali fir'auna a baya ya fito ya yi magana ya ce wa fir'auna a nuna rajulan an kula rabbi da to idan ka dauko rujularsa kasancewar sa namiji ce za ka yi kwamfiyarin din shi ka haɗa shi da mazantaka da sahabbai suke da shi a gaban sahabbai shi kuma ba kowa ba ne shi yasa Allah in ya tashi sun sai kalle su sai ya ce minal mu'minina rijalun amma nan da yake ana magana ce ta kowa da kowa sai aka ce ar-rijal mazaje qawwamuna 'ala nisai sannan sai aka kawo shi da sigatul mubalaga. dan haka malamai suka ce ainihin wato su malaman balaga suka ce wannan jimla ce ismiya da aka kawo da sigatul mubalaga. wa maji'ul jumlatul ismiya li ifadati dawama an kawo jumla ne ismiya dan ya fa'idantar da ainihin wato dawama walistimirari da haka fi Allah ya ce arrijalu qawwamuna su maza su ne ainihin wato shugabanni a kan mata da haka arrijalu ala nisa'i wato maza Allah madaukakin sarki ya faɗa a kan mata sai ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita sashen su kan ainihin wato sashi Arrajalu ko الرجال على النساء وفضل الرجل على المرأة بزيارة العقل Allah ya fifita namiji akan mace ta hanyar hankalinsu ba iri je bane dan annabi ya faɗa yake na qisatu dinin na qisatu aqli sannan wa tawfil al hadd fil miras sannan a wajen rabo akan ba namiji biyu mace a ba ta ainihin wato daya wal ganima haka nan wajen ganima wajen sallar juma'a yadda ya zama dole akan namiji mace bai zama dole akan ta ba haka nan sallar jami yadda ya zama dole idan ka ji an kira sallah ka taso ka fito mace ba dole bane an kira sallah ka taso ta fito yadda in ka zo masallaci ka fi jam'i za a baka daraja 27 haka in tana gida ba sai ta fito ba za a bata daraja 27 wal khilafa haka nan shugabanci wal imara wal jihad da jihadi sannan da kuma sanya saki ba a hannun mace ba a hannun wa yanzu yau da za a ba da dama a ce an ba da saki a hannun mata wallahi da wani a daren nan sai masu shi ta sake su 38 wallahi da ya motsa za ta ce na sake ka da ya yi numfashi za ta ce na sake ka to sai ba da haka ba to duk wannan yana nuna cewa namiji yana da ainihin wato kawwama akan mace kuma idan ka koma farkon surar waye mutum na farko a duniya ba annabi adamu ba Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum to ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida da aka halitta annabi adamu ita mace da aka tashi za a yi ta hawa daga ina aka dan bantara aka yi ta ba ga daga cikin annabi adamu ba dan bantarar wani bangare daga jikin annabi adamu a yi ta a wannan shi yake nuna da ita da namijin ba ɗaya bane domin duk wanda aka dan fantara daga jikinka aka yi shi ai shi ma zai maka shi adalci ya san ba dai kuke ba ko kuwa shi yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wannan yana daga ciki shi yasa Abul Fida Isma'il ibn Kathir al-Qurayshi al-Basri thumma al-Dimashqi yace yaqulu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i yace ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a shi namiji shine shugaba akan mace ai huwa ra'isuha wa kabiruha shine shugabanta wal hakimu 'alaiha shine hakimi akanta wa mu'addibuha kuma shine mai ladabtar da ita idza wajad idan ta karkace bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din saboda Allah ya fifita sashi akan ainihin wato sashi ai la'anna ar-rajula afdalu min an-nisa'i لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة نمجي يا زما الهيري سما دمتي ولهذا كانت النبوة مهدا saboda haka ne zamanto an namta tsantsatta ba aiko mata wa ake aikowa maza ake aikowa haka nan mulki babba maza ake ɗorawa. ga al'ummar da annabi ya faɗa lan yi fuli haƙomin wallau amurhun imara duk mutanen da suka ɗauki mace suka ɗora ta shugabanci to matsala za a samu shi yasa ƙasashen turai sai su yaya ta abin a ƙasashen wasu amma ba sa yadda abin a yi aiki a ƙasarsu tun da amerika aka kafa ta har yanzu ba a taɓa samun mace ta zama shugaban ƙasa a ƙasar ba ko an taɓa samu amma kullum ihu suke an danne wa mata yanci ai da na gaba ake auna zurfin shi yasa kafin barak obama mai tafi wancan shugaban kasan nan ina ne na manta da ya zo ya matsa a kan auren zuci a wani namiji da namiji sai ce to ai abin da ya kamata ai da na gaba ake fara ake auna zurfin ruwa ni shugaba ne ana koyi da ni kai ma shugaba ne kamata ya mi auren ni da kai tukunna a auren a samu miji da mata tsakanin ni da kai kaga shikenan da jama'a ta da jama'a kafuwa sai koyi da ku sai ce su ya fahimci wannan mutumin ba uka shine bai hankali wani abin wallah ma na iya shige ne kawai to wannan yana daga ciki Ali bin Abi Talha yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i shine ya'ani umara wato su shugabanni ne alaiha an tuti'ahu fima amaraha bihi min ta'atihi wa ta'atuhu an takuna muhsinatan li ahlihi hafizatan li malihi wannan ainihin wato yana daga ciki amma akwai wani abu da ya kamata mutane su lura da shi a wannan ayin da ya ce bi ma faddalallahu zahun ala sai ya ce wa bi ma anfaqu min amwali saboda abinda maza suke yin infaki da shi ne da dukiyarsu yasa suka zamanto su ne kawwa akan mata yana da kyau matasa su sani idan ka ga wata yarinya kana son kamar ganin tana zane-zanen fulawa tana cewa ya wanda nake san shi in ban ganshi ba ba na bacci kuma ƙarya take ta je ta rubuta a takalminta a takalminta sunanka a menene sunanta da ka barka daga bacci kilin za ka ga ta tsinta ya shigo wallahi duk wannan soyayyar da take nuna maka to ka tashi ka nemi abin yin da za ka rike ta domin wallahi da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko kuma amarya ta tafi ta bar ango da babu wallahi dole sai yi wannan kamar ganin yarinya za ta zo ta ta waye i love you to san ya waye ya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci duk ya kafa nan zuciya ka ya fa nan do ya waye duk ranar da ta zo wallahi idan lokacin da ya kamata a ɗibi girki ya yi ba girki to wannan yaran na soyayya wallah ba ta fahimtar ba in baka san wannan baka san wannan ina ba ta an fahimta to don haka idan mutum ya auro mace ya zamanto bai iya tsayawa da wannan kawama ka san wannan ayata ga har wanda ba taba zuwa islamiyya ba a cikin mutum ta wanda kana tambayin shi alaga ta malam da Allah ya na ayan nan take daga nan wallahi fala saddaka wala sallah amma ya san cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala min 'ala an-nisa'i to da ya faɗi qawwaman ya ce wa bima anfaqu min amwali na haka in zaka je ka auro yar mutane to kai kokari da zaman ka ko wata hanya da kake dan gurguro wani abu yadda za a yi rayuwar ta tafi amma dai haka kawai to in ka auro ta kuda a farko za ta iya kashe kanta saboda sanda take ma daga ƙarshe in ba ka iya ɗaukar ɗaune sai an waye gari kai ne kuma wanda ta fi ƙi sama da kowa kenan da Allah ya kawo mu wani zamani amma na yan sancin yawa yanzu ai ba mun ce an rijalu ba to shi dama ai daga cikin ma'anan an rajulu a larabci shine mutumin da yake ɗaukar abu ko da ko bai shirya ɗauka abin ba abin ya zo kwadam zai iya ɗaukarsa ta yanzu akwai yan auren jari inda dama annabi ya faɗi dalilai guda uku da yasa ake yin aure sannan ya ba musulmi shawara ya ce ana auren mace limaliha don kuɗin ta ko sannan ana auren mace lijamaliha don kyanta sannan ana auren mace linasabiha sai ce ma musulmi kai alefa da za ta ji shekara biyu da ta wuce wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom a kano cikin azumin irin wannan ba zan manta ba ta je ta ce ta yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta ta kashe masa kuɗi sama da miliyan biyar da haka yanzu in ta kamu wanda take so za ta sake ba shi kyautar miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda sannan za ta ba shi kyautar gida wallahi daga yin wannan sanarwar ba a wuce awa ɗaya ba sai ga mutum sama da dubu biyar a gidan rediyon kurido mutum ya je yana bubuda ko kunya bai ji wai shi ya kamata a zaba a kalli dan Allah yadda mutane suka lalace an gano abin ya faru yau washe gari na sake saurara kwana biyu sai aka ce a yarinyar tana asibitin da wano na kano tana karɓar magani ashe bure da suke sayarwa a bakin titi ba to saboda haka ya zama lallai saboda haka Allah ya kawo gwamnatocin da za su dinga taimaka ma samari wurin samun abin da za su yi na sana'a da rike kansu da yin aure amma dai kan gaskiya aure fa ba fa zai zaune ba mutum babu wani abu da yake gurgurawa a kansa shi yasa Allah ya ce wa bima anfaqu min amwali saboda abin da su mazan suke yin infaki da shi akan shi shi yasa wato abu hayyan ya faɗa a cikin littafin sa na tafsiri al-bahr al-muhit yace qala al-qurtubi fahima al-jumhur min qawlihi wa bima anfaqu min amwalihim annahu mata ajaza yace malamai sun fahimta daga wa bima anfaqu min amwalihim duk lokacin da mutum ya gajiya an nafaqatiha ya kasa ciyar da mace lam yakun qawwaman alaiha to shi ba tsawon bane akan ta kawai dai kai katan banza ne ka zauna kana zare shi kenan kawai wannan yaran wajibi wallahi mu faɗa muku gaskiya yawa in kana matashi kana so za ka yi aure to ka kokari ka nemi wata sana'a ka dinga yi kuma kakkare na sana'an sai Allah ya sa mata albarka sai ka ga asirin ka ya rafu kana da yadda za ka amma wa idza lam yakun qawaman alaiha kana laha fasqul aqdi na ka suka ce duk lokacin da namiji yake zaune da mace ya kasa daukar nauyinta to tana da damar a bata auren li zawalil maf'uli alladhi shuri li ajli nikah ko li an nikah saboda sababin da shi yasa Allah ya ce a kulla aure akan shi saboda infaki shiyarwa to babu kuma wallahi yanzu mata suna cikin matsala da dama da yawa abin da yake faruwa na badakala da kwama talar aure abin sai ni la hawla wala quwwata illa billah kaga mutum yana da mata ɗaya da 'ya'ya takwas yana jin jiki da ya ɗan samu wani fatahi na sati ɗaya biyu uku kawai mata sai dai ta ji shi an ƙara ya bullatan ya ɗaura aure in ta yi magana ya ce mata ya fahimci ita ya sunan annabi ce da haka wanda yake so ya koma tafsirin mu na bara za a samu a wajen shi ma allo na yi dogon bayani ƙarƙashin fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masana wasu lasawar ba da kuma sharaɗi guda hudu da malamai suka kawo cewa idan mutum yana so ya ainihin wato ƙara aure da haka suka ce wa fihi dilalatin wadiha min hadha waje, ala thubuti fasin niqahi inda al-i'sari a cikin wannan akwai dilala bayyananniya cewa za a iya fata aure bin nafaqati wal kiswa lokacin da namiji ya ajiye mace ya kasa ciyar da ita wannan ita ce mazhabar al-imam maliku wannan ita ce mazhabar al-imam shafi'i to an dai ka aure mace ka kasa ciyar da ita to gaskiyar magana ko sai dai a rabu ta kama gabanta ta je ta nemi wanda zai iya ciyar da ita dan Allah bai dora mata ita ta tashi ta je ta nemo abin da za a ci ba Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ta'ala ya ce fasalihatu mata na kirki qanitatun masu jin tsoron Allah ne da haka shi kuma as-salihatu fi'ili ne daga salaha Ya yasluhu salahu wa huwa diddul fasadi shine kishiyar lalacewa da haka al'abdu salihu mace ko namiji idan mace ce al'amatu saliha in namiji ne al'abdu salihu shi al'abdu salihu kuma huwa al-mustaqimu ala ta'atillah shine bawan da ya tsaye akan yima Allah ta'a al-qa'imu bima alaihi min huquqillah huquqil ibad wanda ya tsayi gurin ya tsare haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa da kuma tsare haƙƙin bayan Allah ‘yan uwan shi shi yasa za mu ga annabi Yusuf da ƙarshen rayuwarsa ta zo ya ce rabbi kada ataita ne min al-mulki wa 'allamtani min ta'awil a ahadith fatir as-samawati wal ard wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni Allah ka riskar da ni da mutanen kirki Da haka annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko a doron ƙasa wanda ƙur'ani ya faɗi guda ashirin da biyar. tun daga watilka hujjatuna ate Ibrahim ha ibrahima ala qawmi hina rfa'u man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min qablu wa min dhurriyyatihi dawud wa sulaymana wa ayyub wa yusuf wa musa wa haruna wa ne da nadil muslimin wa zakariya wa Yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'il wa yasa wa yunus wa wa kullum faddalna ala alamin wa isma'ila wa yunus Allah da ya gaba shine wancan malamin yace fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'da ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kadha dhulkifl adam bil muqtari kad kutib ya baka annaba to da annabawan da ka sani da wanda ma baka sani ba dan akwai annabawa da sun rayu a doron ƙasa har babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san su ba Allah ya faɗa a suratul nisa'i ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbabi wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaimana wa atina dawuda zabura sai ya ce wa rusulan qad qasasnahum akwai manzannin da mun baka labari kafin su akwai manzannin da mun annabawa ne manzanni ne sun rayu a doron ƙasa amma Allah da bai so annabi ya san su ba bai ma da labarin su Allah ya ce wa kallama Allah Musa to dalilin da ya sa Allah ta'ala ya aiko annabawan nan kakab a doron ƙasa da wanda ka sani da wanda baka sani ba don mutane su gyara abu biyu ne kawai ya sa Allah ya aiko annabawan nan don mutane su gyara alaƙar su tsakaninsu da Allah a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar ta yake kulawa da ita su bauta maka shi shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa wannan ita ce makasudi na farko manufa ta biyu don mutane su gyara haƙƙin da ke tsakaninsu isu isu da ka duk abin da za ka karanta na hukum a ƙur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe bai fita daga ɗayan biyun nan ko dai ka samu ya shafi haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ko ka samu ya shafi haƙƙi ne na bayan Allah da haka babu yadda za a yi ni in zama al'abdu salihu kai ma ka zama wancan ya zama wancan ta zama saliha sai mun yi ƙoƙarin gyara abu guda biyu alaƙar mu tsakanin mu da Allah ta yake sannan alaƙar mu imu imu ta yake sannan muke zama bayan Allah na kirki dan haka sai Allah yake fasalihatu mata na kirki ita ce matar da ta yi ƙoƙari alaƙarta da Allah ta gyaru sannan alaƙarta da mijinta ta gyaru sai ce ƙalitatu masu ɗa'a ne ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma masu ɗa'a ne ga mazajinsu shi kuma wato qanitatin daga ƙanata ya qanutu qunutan ne shine masdarin shi akan ce ƙanata da ma'anan ata'a shine yayi biyayya akan ce ƙanata lahu shine zalla wastakana wa kada'a. sannan akan ce ƙanata shine ƙama fi salati ya tsaya a cikin sallah sannan akan ce ƙanata shine imta'a anil kalami fi salati idan mutum ya hannu a cikin sallah ya daina yin magana akan ce ƙanata da haka wasu malamai da dama suke fassara wa qumu lillahi qanitina da ma'anan wa qumu lillahi sakitina ku tsayu a cikin sallah ku daina yin ainihin wato magana sannan akan ci kanata shine tawada lillahi wa lazima ta'atahu idan mutum yayi tawadi saboda Allah kuma ya lazimci da'a ga Allah subhanahu wata'ala sannan alqunuti yana zuwa da ma'anoni da dama a cikin qur'ani yana zuwa da ma'anan wato a halittu su jawu su miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine wa qalu takhadha Allahu waladan subhana bal lahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanituna da kuma wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takruju sai ce wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanituna duka suna masu kunintu shine masu jawuwa da kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu Wata ala, wannan man faɗa yana zuwa da wa'annan ainihin wato ma'anan shi ainihin wato alkunuti din to ba ma son bukata lokaci akan ita kalman ainihin wato alkunuti yana zuwa da ma'anan wato tsulul qiyam amman huwa qanitun ana al-layl sajidun wa qa'iman yahdharu al-akhirah yana zuwa da ma'anan ainihin wato an yi umarni da alkunutin nan a Qur'ani to da haka dai Allah madaukakin sarki yace fasalihatu qanitatun mata na kirki masu da'a ga Allah ne masu da'a ne ga mazajensu sannan hafi hafizatun masu kiyayewa ne lil ghaibi bima hafizallah ga boye da duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta masu ciya a boye shi tun daga gabansu da abin da yake da alaƙa da ainihin wato wannan shi ya sa wato malamai suka yi wannan maganan cewa wato fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah shine hafizatul lima jiri bainahunna wa bain azwajihinna fi khalwati suna kiyayewa abinda ya faru na sani tsakanin su da mazajen su ba sa yada shi la yutliqina alaihi ahadan wa yahfazna anfusahunna min aidil abithina sannan suna yin kokari mace takan kiyaye kanta duk wani mutum da ta san mufsidi ne babu yadda za a yi wata alaka ta shiga tsakanin ita da ainihin wato sannan wa na an yahfazna amwala azwajihinna na minas daya sannan wajibi ne a kansu su kiyaye dukiyar mazajen dangane da zakka duk sanda Allah ya jarrabe ka ka auri macen da ba ta da sirri to ka shiga matsala sai da hali shi yasa zamu ga annabi Isma'il lokacin da baban shi annabi Ibrahim Allah ya tsara musu tsira da aminci ya tafi ya bar shi ya dawo ya samu ya girma yana zuwa ya samu matar ya tambaye ta ina mijin ke ta ce ai baya nan ya fita wani hali kuke ciki na rayuwa ta ce ai abun ba dama wallahi ta dinga rattako matsaloli ta dinga faɗa ba ta san kowa ba ya ce to ba komai in ya zo ki ce mai tsoho mai kaza kaza ya zo amma ki ce na ci ya canza kyauran kofar ɗakinsa sai ya gaba da ya dawo ta ba shi labari ta ce wani dattijo ya zo mai kama kaza ga yadda maka ya ce in fada maka ka canza kofar ɗakin ka ya ce wannan da kike ganin sa mahaifina ne kuma abin da yake nufi shine ɗan rabu da ke ba da sirri yanzu ba masallacin nan yana kulla ba yanzu duk wanda ya zo wucewa ta nan haka yanzu ta nan kofar mai zai hango ai ba zai hango komai ba amma haka bude ta ba za a hango ko ba za a hango ba to da zarar Allah ya jarrabe ka da mace mara sirri to duk abin duk gidanka ko da ya fi komai tsaro to a buɗe gidan yake ko yana ganin me yake a gidan to shi yasa ya zama to wajibi akan mata sai sun lura da wannan na haka Allah madaukakin sarki yace hafizatul lil ghaibi bima hafizallah suna kokarin kiyayewa da abin da ya shafi sirri tsakanin su da mazajensu, sannan mace ba za ta yi da ta mu'amala domin wata matan za su yi kokari lokacin da mazajensu suke nan su nuna suna Allah ne su iya ƙoƙarin su gurin ɗaukar mataki na karewa amma lokacin da mazan ba sa nan to sai yadda hali ke yasa kaga shari'ar musulunci da ta tashi sai bata ba da dama ba ta yadda idan fita mace za ta yi ta nemi izinin mijinta kafin ta fita ga inda za ta domin in ya dace ka bar ta tafi in bai dace ba ka hana ta duk wanda ya saki mata shi din da ta ga dama ta tafi to wata rana ko in Allah da kai labari ya zo mai an ganshi inda bai inganta inda bai kamata ba sai ta bulla wani guri inda bai kamata ba kwatsam to kuma musamman irin yanzu wannan zamanin da Allah ya kawo mu zamani na fitina abin mamaki ma sai kaga wasu matan da dama tambayar yadda ake zuwa unguwar ma ba tsaya ba da gari ya waye za ta dinga baka labarin program ɗinta ne an yi mutuwa a gidan suwanci ina so zan je gidan daga nan wanta ta haihu zan gangaro zan bulla daga nan kuma wanta ta yi kaza ina so zan biyu a ciki akwai neman izini cewa da Allah ina so zan fita babu labari kawai take ba to wannan fa masu dan dama dama nan. akwai wanda za ka kai karar shigowa gida ita kuma tana gutuwa da gudu tana da Allah ga farana sauri nake yanzu nan aka aiko gidan su wanda an samu matsala dan mukulli yana nan ta kan wando kai hankali kar ya faɗa ni na ya gaba da haka ya tabbata a cikin musnad na abi dawud at-tayalisi da isnadi daga al-imam abu huraira yace annabi ya ce khairun nisa allazi idza nazarta ilaiha sallatka mafi alherin mata ita ce wacce idan ka kalle ta ta faranta maka rai wa idza amartaha idan kai mata umarni ce maka biyayya wa idza gibta anha idan baka nan kai tafiya ko ka bar inda take hafizatka fi nafsiha wa maliha sai ta tsare kanta dukiyarka ba za ta bari ta tozarta ba sannan kanta babu yadda za a ke dace mu'amala da wani namiji ta inda bai dace ba sannan sai ya karanta faɗin Allah ta'ala cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i har zuwa ainihin wato ƙarshe ya tabbata a cikin musnad na al-imam Ahmad hadisin Abdurrahman bin Auf yace annabi ya ce idan sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta yi sallah guda biyar wa samat shaharaha ta azumin watan ramadana wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta ba ta zina wa ata'at zawjaha kuma tewa mijinta biyayya qila laha za a ce mata udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti za a ce mata ta zaɓi ƙofofin aljanna wacce ta mata sannan sai ta ainihin wato shiga kwanaki wata baiwar Allah wata dattijuwa ta ce su a baya irin waɗannan kalmomin na soyayya su ba koya musu ba ta ce shekarar su wajen arba'in da mijinta ba ta taba cewa tana son shi ba mai taba cewa na ta haka ake zaune ta ce amma suna zaman lafiya ba ta saɓani saboda su a wancan lokacin karfiya ta tsabar biyayya a musu to ba gara mutum ya maka biyayya a aikace ba ko bai ce yana son ka ba da wanda zai ce yana son ka ko bai saba ma wanne ya fi sauki to su kuma yanzu sai ka ga tsabar zunzurutun kalmomin soyayya amma ba biyayya shi yasa wata in ta fara magana ɗakin ka ga yana motsi silin ɗakin saboda bala'i saboda muryarta ya koma na maza ba na mace ba saboda mijin ya ɗaga murya ita ma ta ɗaga murya haka ake ba biyayya shi yasa inda a ce iyaye mata ne na san sakon zai kai musu wala akwai nauyi mai karfi a kansu wajen koya ma 'ya'yansu yadda za su je shi zaman aure kafin lokacin auren yanzu ana aure da yarinya fa gaban da indomi ba ta iya dafa komai ba duk duniya wanda kakare ne bai dafa indomi ba indomi kaga aure da yarinya tana magana yadda ka san an haife ta a garin kawaka duk abin da ya fito bakin ta faɗan shi yi wala ka kafa uku ba ba ta jin tsoron ƙarshen mai zai faru ko mai zai faru ya daɗe bai faru to irin wayannan abubuwan suna daga cikin abin da suka taimaka ma aure samun matsaloli yasa in ka je kai sallama da mutum a gidan shi idan kana so ka gane gidan akwai matsala ko babu ka tsaya da kyau ka gani da ka ce a min sallama da wani kaga ya riga dan sakon fitowa to dama Allah Allah ya ce Allah ya kawo dalilin da zai ya rasa amma in ka tura ka ce amin sallama da wani kaga ya dan dauki minti biyar zuwa goma bai fito ba alama ne gidan ba matsala bai cika son ya fito daga gidan ba in ba dole ba shi yasa akwai matsaloli gaskiya a zamantakewa na aure dole gaskiyar magana sai an yi ainihin wato gyara a kai yanzu kwanaki wani ya ce mun sun kama wata yarinya yan firamare ce da takarda ta rubuta ta soyayya ya ce wallahi ya ɗauka profeso ne rubuta takarda saboda ƙaryar ta kai ƙarya akwai wanda aka rubuta mai irin wannan takardar bai je kare ba ya zo yana karatu yana karatu yana yana karatu haka ga ƙato kwata a gaban shi ya zo ya aka da su ya kare aka ɗora shi yana kwance yana jinya idan masu gaisuwa sun fita sai ya ɗauko kada ya ci gaba karanta yana wuri in an tafi in ya ji wasu sun yi sallama sai ya sake cusa wasikar. to kuma bai hana fa duk wayannan kalmomin bayan an je an gama in an zo zama auren kuma ka ga ana ɗiban rigima saboda kalmomin kawai suka koya ba tare da koyan yadda za a je a yi mai ba zaman auren to shi yasa kuma ɗaya daga cikin abin da ya taimaka ka ga finafinan nan na hausa soyayyar da mafi yawancin yaran suke koya ta wannan finafinan na hausa suke koya ba ta da kwaliti ta fi da shi ila ma ila yi wanda bai da abu yaushe zai iya bayar da abu to ta nan suke koyan soyayyar shi yasa da an tafi zaman aure sai ka ga ba ta da kwaliti ba inda za ta je wannan yana daga ciki da haka Allah ta'ala sai ya ce wallati takafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron bujirewarsu da haka malamai suka ce annashus ne ainihin wato al-isyas ma'khudun min an-nashaz wa huwa martafa'a min al-ard yuqalu akan fi nashaza ar-rajul yanshizu wa yanshizu idza ƙa'idan fana hada qa'iman idan mutum yana tsaye yana zaune sai ya zabura shi yasa Allah ta'ala yace mana ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum sai ce wa idza qilan shiru fan shiru in an ce maku ku dan miki ku miki Da haka haka tan ya faɗa yace wani mar'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw irada da haka nushuz shine mace zaman to ta kangare wato sabawa mijinta take yi kwaran gaske gaske to sai Allah madaukakin sarki yace mataki na farko fa izuhunna ku yi musu wa'azi to ayoyi da dama sun zo akan maganan abin da ya shafi wa'azi Allah subhanahu wata'ala da kanshi yayi wa'azi in ya faɗa a Qur'ani zai ce zalik yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir to matakin farko wa'azi shi kuma duk wa'azin da za a yi dole sai an kayyade shi da abu guda biyu a kayyade shi da ilimi sannan a kayyade shi da usulubi mai kyau shi yasa kullum a daina zargin mutane farko tukunna cewa an kawo gaskiya sun ki karɓa a fahimci ta wata hanyar aka zo da gaskiya tukunna wannan ita ce babban matsala domin akwai lokacin da abu haƙƙinka ne amma yadda ka tashi kake neman haƙƙin sai haƙƙin ya salwanta to na farko dole ya zamanto akwai ilimi sannan akwai usulubi mai kyau don haka Allah ya ce wa annabi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah sai ya ce masa alamin ala basiratin ana wa man ittaba'ani sannan yace ce masa ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana to wani zai zai same ka cikin mutane ya ce ya zo maka wa'azi ne maimakon da ya zo ya ja ka gefe kaga wanda da ya zo ya kira ka gefe daga kai sai shi ai ka san cewa wa'azi ya zo amma wanda ya zo ya buga ma kwatsas a cikin mutane ya zo ya ce ya zo a ka ya zo cin mutunci ba wa'azi ka zo yi ba to don haka idan za a yi wa'azi za a yi nasiha ga mace a matakin farko to dole a yi wa'azin da usulubi mai kyau da janyo hankali da tuna matsayinta da matsayin iyayenta cewa iyayenki mutanen kirki ne ya kamata ki kokari ki kare martabar gidanku ki kaza ki kaza usulubi mai kyau tukunna amma ka zaunar da yarinya ka ce mata yan matsayata kuma ka ce wa'azi kake saboda Allah wannan wani irin wa'azi ne an gane to da haka ana nuna lokaci yayi to fa izuhunna in an yi wa'azi da usulubi mai kyau bai canza ba mataki na biyu wahajiruhunna aurace musu da haka sai Allah ya kawo kaidi fil madaji a wajen kwanta na haka wasu malamai suka ce al madaji din nan kinaya ne ta abin da ya shafi ainihin wato a abin da ya shafi gida an ambaci mazaji ne ana nufin a kaurace musu ainihin wato a ainihin wato gidaje malamai sun yi maganganu akan wahajiruhunna fil mazaji sannan mataki na gaba Allah ya ce wadribuhunna a dake su annabi ya fito ya yi bayani cewa darban gaira mubarri dukan da bai tayar da wa jiki yanzu yan mata a makarantun boko idan sun yi laifi ana dukan su ko ba a duka ana duka ko ba a yi yadda idan kana makaranta ɗaliba sai latti ake duka na larabtarwa ba ana cewa ta kawo hannunta ba kuma annaba ai ya hana cewa in dai bulala ce kar awa mutum bulala in ba ta haddi ba ce ta wuce goma yanzu nawa ne suke zuwa islamiyya a dake ta dawo baka ganin alamar cewa ta yi laifi a islamiyya an dake ta saboda zarban ne gaira ne mubari to wannan shine abin da ya kamata a ce an fahimta to wasu da irin wa'annan ayoyin da ga sun dauka suna tabatanci ga addinin musulunci babu lokaci da ya kamata mai cikakken bayani akan wadribu hudun din da kuma kalman wato ad-darbu a Qur'ani tunda annabi ya riga yayi kaidi cewa darban gaira mai dukan wanda ba zai tayar da shi ba har akwai hadisi da dama da ya magana cewa yaya za a yi mutum ya kama matar shi ya dake ta irin dukan bawa sannan da daddare kuma ya yana da bukata yi wani abu da ita kaga wannan ba daidai ba ne an fahimta ne to kuma tun da kaga Allah ya kawo maganin nan guda uku akwai wadda wani shi zai dace da ita wani ba da misali akwai wani ustaz ya wuri wata yarinya to shi ustaz ne kuma irin ustazan nan zalla ka san akwai ustazan zalla da dare ya yi ya matso kusa da yarinya sai ta fasa iyo aka yi wata ɗaya bai fahimci komai ba ana ango ka sha mai ake matsala ya sha matan gidan ne tsofaffi suka zo suka same shi suka ba shi shawara suka ce da ka matso ta fara iyo kamar make ta muna ji ba wanda zai fito kuma haka haka yi tun daga ranar da ya mamake ta shi ce ba su ƙara jin ta ihu ba to don haka wannan shine don haka Allah sai yake fa in atanakum in suka yi muku biyayya fala tabu alaihin sabila kar ku bi hanyar kuntata musu da cin mutuncin su inna Allah lalle shi Allah kana ya kasance aliyan madaukaki kabiran kuma mai girma ne da haka malamai da dama sun yi maganganu a ƙarƙashin wannan ayat gaba ƙarshe cewa bar ganin kana da seniority akan mace kai ne shugaba tana kasa da kai dan haka aka yadda mata hudu su zo ƙarƙashin ka su zauna kai ka shugabance su to duk fa yadda kake da girma fa to ka tuna fa inna allaha kana aliyan kabira akwai wani madaukaki wanda daukaka shi ta fita ka sannan akwai wani mai girma wanda girman shi ya fi ya fi naka naka al-imamu ibn kasir yace wannan tahdidi jan kunne da kashedi Allah subhanahu wata'ala yake ma duk wani namiji da yake mace take kasa da shi shine shugabanta ya amfani da damar ya musguna mata ya ci mutuncinta ya takura mata babu yadda za a yi kuma a tafi lahira a ce wane ne ya eh to barka da zuwa ka zo to wuce ba a ƙarya kake wallahi shi yasa Allah ya rufe ayar da inna Allah kana aliyan kabira ba kana ganin kana da girma akan ta ba ta ko wani mai girman sama da kai ba kana ganin kai babba bane ta ko wani babba sama da kai shi yasa Allah ya rufe ayar da inna Allah kana aliyan kabira magana ta ƙarshe ana nuna mun cewa lokaci yayi shine mu ji tsoron Allah lokacin da 'ya'yan wasu Allah ya saka su amana a ƙarƙashinmu. nan gaba 'yarka za ta ji ƙarƙashin wani za ta zauna za ka ji irin abin da ake kuma za ka ga lokacin da yarka ta girma ta isa aure ka aurar da ita akwai matakin da yarinyar da ka haifa ka san tana da matsala amma kana so wanda ya aure ta ya rufa maka asiri ya haƙuri ya zauna da ita a haka domin kai in an sako ta ba za ka yi zama da ita ba to yadda kai kake so yanzu a matakin da kake a rufa maka asiri to yanzu damar da kai kuma kake da ita ka ji tsoron Allah ka rufa mu wani asiri akan yin shi wannan shine abin da zan faɗa abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana ɗauka ana karatu kamar saboda na dan fita kafin da da an fara ta mai kudu shi cikin mun na shi kenan ba ala ga kamala kai maka kuri da Allah wallahi na samu labari na shigo an ce